bismillahir rahmanir rahim tambaya ta farko mai tambaya na cewa ndi taime eh ta ndi mace an sake ta ta kai wata hudu ba ta gamme al'ada ba to hukuncin ta lokacin ta zama hukuncin wallahi ya isna min almahid waɗanda ailansu ya yanke hukuncinsu kuma fa'iddatuhunna salasatu inda ta kai wata uku bayan saki ta gama mai ta gama idda kun gane ko hukuncinta da wanda ba ta gani saboda yawan shekaru ko ga wanda ba ta fara al'ada ba hukuncinsu daya saboda haka miji ya zo ya ce bai sake ta ba kuwa inda ya sake ta kuma ya kai wannan lokaci ta gama al'adanta ta ta gama mai idda inda ta kai watanni uku sannan game da tambaya yanzu mecece tambayan na wanda ka karanta um, uh, uh, ok za ta yi a bata gan jini uku ba ta yi jini uku bai kai wata uku ba eh. to wannan shine ka'ida ko ba haka ba ka'idan muka ce jini uku kana ce mai wata uku inda tana aila domin malamai sun ce mace za ta iya samu tsarki yau kuma cikin kwana goma sha uku ta sake gan sabon jini to in mun hada waɗannan kun san ba zai kai wata uku ba ko ba haka ba 13 times 3 nawa ne ko wata daya eh 39 days ko wata daya da da kwana tara mace za ta iya gama idda domin an ce ƙarancin kwanaki da mace za ta iya samu tsarki daga wannan zuwa wannan cikin kwana goma sha uku amma yawanci abin da ke faru shine kwana ishirin da hudu yawanci kenan ishirin da uku wannan shine yawanci ta yi al'ada yawanci suka yi al'ada cikin kwana shida bakwai ko uku Sau da haka cikin wata malamai suka ce yawanci mata sukan samu mai su kasance cikin tsarki tsawon kwana 23 ko da hudu su yi al'ada yawanci kwana biyar shida bakwai kun gane ku amma karanci za ta yi a ganin tsakanin kwana goma sha uku mun koma wannan littafi duk akwai bayani cikakke a ciki game da al'adar mata saboda haka inda ta gan jini sau uku ba sai ta zauna kuma wata uku ba waɗanda za su zauna wata uku su ne wallahi lam ya hidna, waɗanda ba su fara ba da wallahi ya isna min almahi waɗanda jinin saboda matsalan rashin lafiya ko dai yawan shekaru al'ada ya yanke to sai bayani akan zakatul fitri musan cewa zakatul fitr wajibi ne fa akan kowane musulmi domin akwai wanda ya yi tambaya jiya hukuncin zakatul fitr wajibi ne akan karamin yaro da babba namiji na mace bawa da duk wajibi ne a kansu yadda hadisi yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Ibnu umar yace wajibi ne akan mutumin musulmi ya fitar da zakatul fitri cikin ramadan sa'i guda sa'i guda kuma ikman da ke ciki don mutum ya samu tsarki mai azumi ya samu tsarki a yafe masa a kankare masa zunubai na abubuwan da ya faru da gare shi na maganganu da wasu abubuwa waɗanda bai dace ba kuma ya zama taimako ga talakawa a ciyar da juna a taimaka juna wannan shine ikiman da ke cikin zakatul fitri kuma lokacin fitar da zakatul fitr shine lokacin mafi kyau shine kafin a yi sallan idi ba bayan an dawo daga idi ba kuma ya halatta a fitar da zakatul fitri in an ce gobe ne ranar idi ko jibi ya halatta tun yau mutum ya fitar da shi amma lokacin da ya fi kyau shine safiyan ranar idi kafin aje ina filin idi lokacin ne ya fi dacewa bai halatta a jin kirtata zuwa bayan sallah ba sau da aka ko da ba ku da zakatar fitiri, amma an taimaka maku da shi da safiyan ranar idi to ku gaugauta inda daga cikin zakatul fitirin nan kuna da abin da za ku ci na yini a ciki domin yakan zama wajibi a kan kowa sai wanda ba yi da abin da zai ci a ranar sallah to su ne bai waje ba kansu ba ko kwa malamin suka ce ga ma'aurata ga yara amma ku ne kuna da karfin naku ku iyaye amma na yara babu hali ku tsaya kan aka la yukallifu Allahu nafsan illa wusa mai gida ya fitar dawa da nashi da na matansa na yara ba hali ku bari abinda ya rage maku ku ci wajibi ne akan duk wanda ya mallake abinci ne daya yara kuma in suna da hali su fitar da nasu nawa ne shinkafa mudu daya ko dawa ko masara mudu daya ne sa'i kenan arbatu amdat ta fuka guda nawa hudu sau da haka yara ba laifi su fitar da nasu amma mace koda tana da arziki fitarinta fitirinta kan miji ne. yanda ciyarwanta kan miji ne Koda tana da mai arziki kuma duk wanda ya fitar da zakatul fitri bayan sallan idi to sadaka yayi ba zaka ba bai fitar da zaka wannan lokaci ba kuma akan ba talakawa waɗanda ake so a ba zakan wajibi su ne ake so a ba zakatul fitri matalauta da miskinai da makamantansu matafiya da waɗanda suke kan ayyukan Allah waɗannan duk matafin da guzurinsa ya yanki waɗanda dai Allah ta bayyana a Kur'ani cewa a ba zaka ta wajibi su ne ake so a ba zaka tulfitari kuma a fara da makwabta dangi waɗanda dai ciyarwarsu ba kanku yake ba wajibi ne kara ba waɗannan a to za a iya ba waɗannan in dai ba ku ne ke ciyar da mutum ba ku ba shi mai zakatar fitiri amma in ku ne ke ciyar da shi ba za ku iya ba shi ba tsohon da ku ne ke ciyar da shi ita ko tsoho ba za ku ba shi zakatar fitiri ba amma in wani ne ke ciyar da ita ko shi ku ba shi wannan shi ne gurgudun bayani kan zakatar fitiri wanda bai fitar da shi ba kuma yana da shi ya yi laifi amma ba yi da shi babu laifi a kansa domin allah ta'ala baya kallafa wa mutum sai abin da yake da mai hali kun gane ku? na'am wanda bai fitar da shi bara ba domin bai san cewa wajibi ba ku? ta ya neman gafaran Allah kun gane ku kuma ba laifi rama ya hada da wannan shekara kun gane domin wanda ya jinkirta zakarsa na wajibi ko da ya kai shekara biyu uku hudu ana so ya hada ya fita aka zakatul fitri ba laifi karin alkhairi ne gare shi ba laifi muna zuwa sannan akwai tambaya jiya game da mace wanda ta ballaga amma ba ta sallah ko ko ba ta azumi to akwai ramuwa a kanta shi ne yasa ku iyayen mata ku kula da yaranku mun yi bayani shekarun ballaga inda mace ta kai shekara goma sha biyar ko an fara ganin gashin al'aura gashin al'auran mace in ta bayyana alama ce na baliga ko da ba ta fara aida ba amma aka kuma in ta fara al'ada wasu yaran mata sukan boye al'aura saboda kunya a sanar da su tun kafin wannan lokaci cewa salloli biyar azumin ramadan wajibi ne a kansu inda sun fara game al'ada ko in sun kai shekara goma sha biyar su ne alamun baligi na hudu shi ne mafarki inda mace ta yi mafarki ta gan ruwan mani ko namiji amma yawanci mata akan san su da mai ganin al'ada maza yawanci yin mafarki amma mata suna yi maza ma suna yi yadda sai suka tabbata. saboda haka ita akwai ramuwa a kanta inda mace ta ballaga za ta rama azumin da ta bari a baya sannan kuma wanda baya sallah yi da azumi duk mai azumin da baya sallah yi da azumi domin malamai suka ce wajibcin sallah ya fi na mai azumi garan da a ce mutum baya sallah gara a ce baya azumi amma yana sallah saboda haka barin sallah asali ne domin malamai suka ce wanda baya sallah kafiri ne saboda hadisai da dama da suka nuna atsarin musulmin da baya sallah Allah kiyaye sannan mai tambaya game da wanda ke da azumi a kanta na bara ga sabon azumi ya za ta yi ta inda mace ta kuskura babu wani uzuri na shari'a da ya hana ta ramuwan ga azumi wancan bara sai ga sabo ya shiga to bayan wannan sabo za ta rama wancan da ke kanta tare da mai ciyarwa kullum saboda matukan dai uzurin nan ba ta shari'a ba kasala ce ta hana ramuwan to za ta rama ta ciyar kowace rana kuma ta yi mai ta yi azumi a tsari ne saboda haka wannan shine abin yi tambaya ta gaba akan mai sallah a zaune mai sallan a zaune matuka inda darura ce na rashin lafiya ba laifi mutum ya yi sallan tarawi a zaune ko da na farila ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zurci wani sahabi da ake kira imran dan husayn lokacin da bai da lafiya sai annabi ya umarce shi da cewa salli qa'iman yi salla a tsaye fa in lam tastati in ba za ka yi ba fa qa'idan yi a zaune fa in lam tastati in ba za ka yi ba fa alan jam' ka kwanta bisa gefenka kuma ka ci gaba da sallah a wata riwaya fa'in lamtastati in ba zai yi gare ka ba fa mustalqiyan ka kwanta bisa bayanka kuma kana sallah matuka inda mutum yana tare da hankalinsa kuskure ne ya bar mai sallah mutum yana kwanci a asibiti ko a gida yana ji yana gani yana fahimtar magana hankalinsa na tare da shi a bar shi baya sallah babanku baya sallah mamanku ba ta sallah saboda rashin lafiya kuma tana ji tana gani wallahi tallahi ba ku taimake shi ba ba ku taimake ta ba ku yi kokari ko da taimama za a yi mata in ba za ta yi amfani da ruwa ba a yi mata taimama malaman sun yi bayani yanda marasa lafiya zai yi mai zai yi sallah zai yi tsarki ko da tufansa na jisa ne a canza in ba zai yi gare shi ba ya yi sallah cikin najisar nan la yi kallifin lahu nafsan kuma ko da ishara da kai ne zai yi sallah ruku'i sujudi a kwance an yadda kada mu yi wasa da sallah sallah baya daukewa kan mutum sai in ya fita daga mai daga hankalinsa musamman ku dangi ku ne za ku kula da shi ku tunatar da shi to wannan shi ne bayani na karshe cikin tambayoyinmu kuma ga lokaci ya yi to lallai akwai ire-ire waɗanda mutane cikin al'ummar musulmai waɗanda ba su sallah sai watan ramadan domin sun ji cewa wanda baya sallah yi da azumi kuma wannan aka malamai suka ba da fatawa ibn taymiya shehu abdulaziz bin baz da Shekaru femi manyan malaman sunna saboda haka duk wanda ya bar sallah bayan ramadan shi da kafiri ba bambanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adu alladhi bainana wa bainahu as-salat faman tarakaha faqad kafara alkawalin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah wanda ya bar sallah kafiri ne shine yasa manyan malaman saudiya suka ce wanda baya sallah kafiri ne in ya mutu kara yi masa wankan musulunci kara sanya shi cikin alkafa ne kara yi masa sallan gawa kada kai shi makabartar musulmai domin kafiri ne kafiri ne kafiri ne kafiri ce jama'a mu gyara alayenmu mu gyara alayenmu musamman mutanen kawai ga wa'ala neman arziki kuma ga rashin tsoron Allah ka wa'ala duniya a ja wa'ala wuta kuma wa'ala daga safiya zuwa yamma ana gona ko ana wala cikin dajin Allah kuma mutum ya dawo ya manta da aikin Allah noman nan Allah ta'ala na ke taimaka fa abinci su yi kyau ya ba da ruwa ya taimaka nawa ka kai gona kuma abinci nawa ne ka dawo gida da shi amma bisa haka ba ka wa wannan Allah mutanen kawai kai kai kai alamar ya munana ga masalatai ba su damu ba mutum ya zai hada azar da lasar lokacin ba ya dawo daga gona me zai hana ka yin sallah gona ga butulci ga nima Allah kansu a cikin gari san sai komai fa itatuwa da mene amma nan kawai a shiga dajin Allah dawo da wadannan abubuwa amma bisa haka ba biyayya ba ta'a ga kafirci ga bokanci ga jahilci ba su a kaunin karatu da haka ku mata ku tsaya ku yi karatu ku raya garinku ku raya yaranku ku raya mazajenku da adinin Allah don karayi ɗayan biyu ba duniya ba lahira Allah kiyaye mu domin wasu mazaje ba su sallafa magidanta ba su damu da sallah ba su ne daga gona sai gona an gama rayuwansu kenan a mutu da jahilci a mutu da neman kudi ga talauci ba kudi kuma ba addini amma ko da mutum bai tara kudi ba inda akwai hadini ba ya gode a Allah ba amma talaka ya bar addini ga wa'alan talauci a duniya ya shiga azaban Allah kuma ina riba dalla mu fadakar da yaranmu da mazajenmu akan tsayar da sallah cikin lokutansu domin wanda baya tsayar da sallah cikin lokaci da wanda baya yi duk daya ne Allah kiyaye mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk